gare shi kuma gashi samun mace kamar badar yanzu da wahala amma ko kanwar ta ummi zan jarraba ni, ko Allah zai sa in dace eh kwarai haka kamata yi you. so a gaskiya kan san an ce ita gaskiya ɗaya ce kuma da bakin ta sai ta ko haka na so a takaice dai gaskiya ni ina da wanda zan aura kuma ina zuwa makaranta za a yi bikin mu shi sa ya kamata a gama gaskiya amma dan Allah kai haƙuri to eh, na ji daɗi da ke gaya gaskiya kin san dama shi haka ake san kewa a kowane lokaci ya kasance mai faɗa mutum gaskiya ko mai lacin abin da zan shi ne allah sa mu dace domin dama ni ra'ayi na ke nan ban bayyana miki ga abin da kike ci ko ba ka ba allah sa mu dace kawai sai dai ka haƙuri allah ya zaɓa ma wacce ta fi alƙairi kuma wacce za ta bi ka sau da kafa son yanzu in kin fita ki kira mu madam ku shigo ku zo tare ki ce ina ne Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Ah, lafiya kuma lafiya kuma lafiya na adam godiya tashi tsaye wato na daɗe da sanin cewa kuna soyayya da kai da umma soyayya kuma ba karya ba ce ba kuma laifi ba ce amma abu ɗaya shi ne ka san dai makaranta kake ko? ita ma kuma karatu take yi abinda nake so sanar da kai shi ne wannan sintiri yau a zo gobe a zo jibi a zo kullum kake nan kofar gidan nan ban yadda da shi ba gaskiya haka yi abin da nake bukata da shi a gare ka shi ne so ka gaya magabatan ka su zo ne mu aure kuma hadda gaske auren da za ka idan kuma ba za ka iya gaya musu ba to ni da kaina tunda na san su sai in je in gaya musu insha Allah zan musu bayani Allah da mutu musu shi ne dai shi ke sai da sai ke kuma daga yau ba na son sake ganin wani na zuwa zance na sha gaya miki kowaye sai dai fito da maganar aure in ba maganar aure ta ki ƙara fita yanzu ki shiga ɗaki ɗauki naira arba'in ki je gurin aminu ki siyo min naira biyu naira biyu naira hamsin sai ki abin da ke faruwa kenan yanzu matan nan abin da ta fara kenan kuma gaskiya ni yanzu ba na so alhaji da hajiya su ji wannan magana saboda ka san in suka ji wannan magana faɗa za su yi kuma a gaskiya yanzu aka ce an raba da mai ina ga wallahi ta fara an shiga rayuwata a da rabin gurbi kenan tunda ta nuna ma ita malama ce kai sai ka nuna mata kai ɗalibi ka daina zuwa gida sai ka bari badar tana dawowa gidan wanka sai ka bijire mata ga baki ɗaya duk abin da ta sa ka ka sake kai mata ka bijire mata idan ta ga ba sarki sai Allah ba mata za ta je ta ɗauko domin ta zo ta dinga taya ta yi kaga tana zuwa me kenan dan mata sama dan mata sama sai ta soyayya ta ba ku sanya kana ganin cewa duk da duk zuwa wanda da zan yi ban je mu kana wasu kuma <laughs> da ke ba zai sa ka samu matsala ba ka san dalili tana zuwa sai ka canja wasan sai ku koma kamar yadda kuke da Allah ko before wallahi gaskiya ka ka shawara wallahi ka gani wallahi asali mace ka ta shi kenan mace hakan za Kashin da kake min a gidan nan ya ishe ni haka na gaji ka gane ko in yi girki ka zo ka ɗau girki ka ci sannan ka ƙi min abin da raina yake so to ba zai yi ba wayan da kake takama da ita an toshe ni ko kai kake so in tashi in je in same su gaya musu ce min a cikin gidan nan ya ishe ni har ma ziga ka ake yi to wallahi ka sake sauraron ki ce ni ba su da ke abin da ake ne na a farin sun mutane cin kashi na ke yau in gane bari ka ji wallahi ba ka isa ba dole in ka yi abin da nake so tunda ni ruwan ka ce nan kuma gidana ne ka gane ko sauraron ni ba bawan da bane ba akan wannan gidan da miki bauta ba ki tafi ki dauko kanwar ki ki zo ki miki bauta a gidan nan kin gane to barka ka ji gaba da ni da kai har yau mun tana yi badin dole na saka ta na farar da dai abinda nake so ni na da ki ki samu duk wanda zaki gaba da shi a'a ka girma kai ka fara tsaya da yan mata ce ka zo kana tambaya to ai barin ga yanda nan da yake ganin mun yana ne shi ya siyo ya kawo ke yana dole a ci ka manta nan gidan mijina ne duk abin da na ga dama shi zai Thank you. hello eh aminu gari ka gaya wa kano gari ka kan da awacin na mana akwai assignment ɗina a ciki ina so in duba da allah ka gaya masa ya kama ka gaya mai da allah sai an jima bari ina za ka yi ina zan yi zaman ki nake a gidan ku ke kika je da zaki tambaye ni nan wanki yake so a mun yanzu yanzu wanki da ruwa da omo a wajen ka gama ka zo ka samun ka gaya ni yanzu yanzu nan we do what this foundation is doing, recognizing and acknowledging those who have chosen because it's... The practice match will be held on Friday. Movement at all levels have been at one also through penalty shootout after their match ended 1-0. The final of the England a choice. They've chosen to live their lives by these values. Malam, ka tashi ka je ka kwanta saboda ni an hana ni bacci. Kin ga malamai saura ko a gidanmu ba a takura ballantana a kin gane ko kuma kin san gidan yana ne dole ne abin da nake so. manta nan ba a gidan ku kake ba nan gidana ne don ku gidan mijina ne ka gane ko ta haka a tashi a je a kwanta hmm. wasu shi kenan kuma yaya <laughs> ne hello hello <laughs> kai kuma me kake wa mutane dariya <laughs> Allah ya dada mu gidanki in ya so ni yanzu sai na aika ta abba sai zo sai ya taya ɗan aikace aikace kafin ita umma ta dawo gida ko wai ni umma abin da ike bani mamaki ike ban takaici a ce wai shi badar da zai hana a mata shi da kansa shi ike ci mata mutunci to wallahi in gaya miki abu wallahi a gidan ni ce zan yi wanke wanke ni zan yi shi ai aikin yawa sai mata yanzu dai tunda zaki bi ta yanzu ki tashi ki je ki ɗauko kayan ki ki haɗo naki ki ki bi ta hajiya tana matukan mamaki abin da ya shiga tsakanin ka da bada wai yanzu yanzu ta hajiya ta dauki abin da na zafiya ne sosai mana kawai ni babu wani sabani tsakanin da bada kin gane a ta wanda bi na san kwanakin bayan ci aboki sa an sami kai amma ni abin ba rike shi ba kwata-kwata mace ɗan uwana ce ba eh, a matsayin na take ya zai rike ta kin gani sai a ko ba kai munafiki kai dai baka isa ka hada ni da yar ta ba kuma baka isa ka hada ni da ta ba munafikin banza munafikin gobe to duk abin da kake kulla na riga na sani baka isa kai min abin da Allah bai min wannan ba zai kai ka ko ina ba ka gane ko baka isa ka hada ni da yar ta ba haba me yasa fiya ga ka hakuri an tsaba badar dan Allah kai hakuri dan Allah kurin ka kiyayewa ba abin ko ku zauna kurin gargima ba ne ba amma ni dukkan zan ga ma aji shikenan yanzu zance wannan ba a ni ma ka san hajiya ba ta bane in je fadi ba sai dai zan je mata walima assalamu alaikum wallahi badara ka ba ni so ki guda kan da badara mutum ni ke na yi sallama kin ki amsa tunanin kan nan nake tunanin ma ni tunanin nan tunanin mijin ki ke to ai kai ma miji ne da kanin miji ai miji ne za ka yi ka zauna

Allah ki tafiya ki tafi ke ke kadai abin ki da sauri ki je gida ki dauki galan ki amfani eh, za ki fi sauri yanzu nan assalamu alaikum yaya ya san da zan sannun ku sannun ku badar aminu ina ga jiya yau ya san da zan sannun amar su na ga kina ta me me rage wanka ta ci abinci ai hankali gaba daya tun da mu yadda kika san rage hanyar haɗe hanyar ya shekaran jiya mai mawa kuma kake ai sai da na fito na gani kuma na buga na buga bata shiga ba kashe waya ta ne ayya kashe waya ta ne ya kuwa da kuwa lafiya sajiya lafiya kowa dai lafiya ko kowa da kowa lafiya ya ka son tafiya shigo da ɗan abin nan kawai ni ba an ba kawai na gama lokaci an yi haushi. Haba Rasula, daga cewa za ka yi kwana uku sai ka je ka yi kwana da kwanaki kamar na wai ni wani abu ma da yake ban mamaki ni tun da na dawo ban ga kina wani cin abinci me yasa ba kya cin abinci ni ku kuna mata faɗa ku ko ba kwa kula ne wallahi mun ga mata faɗa to ke me yasa ba kya wallahi abincin ne kwata kwata bana su wallahi shi sa kika ga ko matsa kusa da gurin ba wani nan ka ga ko ita ce ci goruba ita ce ci gullisuwa ita ce ciki ta bana wallahi nan goruba na samu tana na. to ki haka ake yi za ki ci abinci mai muhimmanci ka gani koya ya kamata a kai ta asibiti ko kina ji ba san me yake ciki bane ko kina ji kwana biyu ban gane me yake faruwa bane da ke ya aka haka ta faru eh nace ko kina ji ba san me yake faruwa da ke bane eh da abubuwan da kike a gidan nan ina kula da ke kuma na san me yake san tattare da ke ciki da ke ko eh kina shi ko ba kina shi koyi mun zaki idan kika koyi mun zai yanka ki a gidan nan kina shi ko ba ki da shi eh wai miki ciki gare ta iya yau amai gobe haka hankali na dinga kula da ita har na gane shine da na ritsa ta ta gaya mu hajiya kin san waye mata kin san waye mata ciki badaru badaru assalamu alaikum eh

hajiya ban gane bayanin da kike ba ke min bayani na sosai ni wannan su kullum ban fiye gane shi ba badar ne yawa badar jiki inna lillahi wa inna ilaihi raji'un cinye inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to amma hajiya ai da an yi waya an sanar da ni saboda kuskure ne a haɗa mu kuskure ne a haɗa su guri ɗaya wannan bai dace ba kuma ke kanki kin san bai dace ba ka riga ni ga na zuwa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ka saka wa yamin Allah ka saka wa badar Allah ka saka wa badar ya ya tafiyar da laifin da muka yi maka Do. kai dai dinnan ana cikin kwamiti na shari'a musulunci to ga wannan yaro kaga kuwa ba za ka sa wulaƙanci ya tarar da ɗan ɗan uwanka ba ciki ɗaya ya kamata ka sa hannunka dunu dunu ya kamata kai wani abu a kai domin ko ɗan ɗan uwanka ne ai kaga ba za ka bari ya shiga cikin wani hali ba to gaskiyar magana hajiya shine babu wani abu da zan iya yi a kai ganin cewa yaro da ya aikata laifi kuma barnaci kuma duk da yake dai ne shugaban malamai na wannan gari mu. tuni na ganin kuskure ne ni a ce ɗana ne in ce zan kauce wata hanya domin soyayya wannan ba daidai ba ne allah ne ya tanadi hukuncin da za a yi masa ba ni ba saboda ka ni kawai na yanke shawarar cewa zan miƙa su ko ta musu hukuncin da addinin musulunci ta nada wato sha'aninka kenan kai babu adalci da kai da ubansa uwarku ɗaya ubanku ɗaya amma yau ka ce wai kai miƙa shi za ka yi to ka miƙa shi in an miƙa shi inda rai ya da babu rai a zama makoki ai bakinta dai kenan ko shi kenan ai ita ta rika ta malama ce na san bari na san baki makaranciya ce sosai ta qur'ani zan rufe kaina in je in same ta mu tattauna amma a ce babu adalci to wallahi wannan yaro idan aka kai shi ya gamu da wulaƙanci ba kai wani abu akai ba kamar almakashi ka ɗauko ka datse zumunci tsakanin zuri'a mu da zuri'ar ku to kuma me za ka yi mana dama shi yasa ake son yan uwa wani ya likita wani ya lauya wani ya alƙali saboda taimaka wa juna to naka babu taimako ka kawo min Allah tun baka zo wani san Allah tun baka zo ba na riga ka sanin Allah wannan magana ita ce na riga na gama babu wani abu da zan yi don soyayya ɗana ne wannan magana ce ta Allah Allah ne ya ce ba ni na ce ba saboda haka ajiya babu wani abu da zan yi dole ne in yi kasu a musu hukunci kuma yadda addini ya tanada. wannan shi ne gaskiyar magana to shi ke nan alaba ma alheri yi hmm. eh, alaba a tashi lafiya zan je in samu sulkatawa in je mu daidaita a lullaba a tattara a rufe wannan magana kuma ma sha'anin yanzu na kuɗi ne eh? na je in san yadda zan yi in kunkulla in kunkulla in rubuto in je nera ce ko kuma ka je din ka kai shi din an ka kai shi a mallake shi a kullum hajiya babu yadda za a yi na rufa wa yaran nan asiri a nan duniya ni kuma in je lahira asiri na tona a can ba mafi sauki mafi a alaki dauri mu je mu kai yaran nan kotu in ya so a yanke musu hukuncin da shari'ar Allah ya kafa wannan abu ne ai mai sauki faɗe ne na Allah hmm? idan mun ce za mu wa maganar ubangiji to da me za mu dogara ku. malama yanzu kin yarda badar a jefe ta badaru a mishi bulala ɗari ba wai na yadda bane ai Allah ne yace sai an yi haka kin gani ai kaɗai ne na Allah kuma ban isa ni wace ce na isa in ketar dokar ubangiji ban isa ba ubana ma bai isa ba balle ta nani kakana ma bai isa ba ayan aka ce Allah magana ta ƙare kin gane shi isa fa akan keta dokar ubangiji muke fuskantar wulakanci a duniya muke haɗuwa da musiku kala-kala ba wani abu ne saboda ƙetare shari'ar Allah hmm? shi isa kafiran duniya ke wulaƙanta mu shi isa duk wani abu da muke nema ba ma samu ba mu da kishin addinin mu muna bin san ranmu na duniya wanda kuma halaka ce gare mu Allah baya zartar da hukunci akan bawansa wai dan baya san shi a'a ai shari'a kenan ai shine gyara idan ka bi dokar iya sani inuwata ta sace jin wannan magana. Hajiya, badar dai ni na haife ta. Ko? Ki amince ki yadda mu tafi kotun nan a je a yanke musu hukuncin da Allah ya gindaya shi ne mafi a'ala a gare su shi ne mafi a'ala a gare mu kuma shi ne gata ina so kuma kare ki da wani abu guda ɗaya ki tuna badaru ɗanki ne kuma kwata-kwata na tamanin ce a kansa ya tashi ya zazzage da iyaka ciki jinya ni kuma badar hukuncin kisa hukuncin jefewa za a yi mata ta mutu ma da yana ganin ta amma na ce na ji na amince ba don wani abu saboda bin umarnin Allah subhanahu wa ta'ala kin ga aini ya kamata ma fiki damuwa amma ban damu ba na bar komai ga Allah haka Allah ya kago wa yaran nan Allah ya kiyaye yan baya Allah ya kiyaye yan baya na gode da kirma ka gida ba komai ki gaida gida kamar yadda na faɗa ba sake barna an riga aikata ta kuma ba ni da wani hurumi ko wata dama da zan hana a zartar da hukunci a kansu ni na yanke shawarar zan miƙa su kotu a yanke musu hukunci kamar yadda yake a cikin alkur'ani mai tsarki ba wai ne hakan ne don ba na son su ba ne hakan ne saboda cewa ce ta ubangiji kuma Allah shi ya tanada haka Baba idan da hannu na haife kuma ilimin da kika samu na addini da na boko ka same su ne ta hanyar da muka tarbiyyantar da ke da ni da mahaifinki Allah ya ji ƙarfi na yadda ke ba ki amince zartar miki da shari'ar Allah domin ki samu kota domin ki samu rabauta kotar Allah ranar gobe kiyama amma na yadda a zartar min da hukuncin da ya dace ne a cikin alkur'ani Allah la ilaha illallah Muhammadu الله أكبر سورة أنزلناها lafiya wallahi wani mafarki ne mai ban tsoro yanzu yanzu ne wallahi mafarki wallahi wani irin mafarki kika yi wallahi ba daɗi to ba labari ya akai idan na ce zan baka labarin ba sai gari ya ba ya ban gama baka domin kin ne gida na farin ciki ne ko na bakin ciki wallahi ba daɗi mafarki ki sa abin da za yi yanzu ki kwanta kina ji gobe da safe sai ki bani labari